tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin daidai da ishirin da uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da tara wannan wani lokaci ne da muke bayyana mu ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zaɓe mu cikin dubun dubatan bayan shi muka zo muka tattara ɗaya daga cikin ɗakunan shi ba don komi ba sai don mu nasihantar da junanmu abin da yake da alaka da addininmu na musulunci wannan wani aji ne wanda shekara aru-aru aka kafa shi kuma ke gudanar da shi na daga cikin karatattukan da ake yi a wannan aji akwai karantar da al'umman annabi yadda za su tsare kansu daga dukkanin makircin dare da yini wanda mutane da aljanu kan yi wa al'umma su da dama a lokacin da suke da bukatan cutar da su ko suke da bukatar wani amfani da suke ganin ba za su same shi ba sai irin ta wannan hanya da basu su bi ta bata domin saka littafin asarin albattar fitasaddi da saharatul ashrar na fadilatul wahid abdulsalam bali allah maɗaukin sarki ya saka malamin da alkhairi kamar yadda muka sani babban malaminmu shekul albani allah maɗaukin sarki ya tsawaita da kare rayuwar shi ya karantar da mu wannan littafi a kasusuwa ɗaiɗaiɗaiɗai har tamanin da tara allah maɗaukin sarki ya sanya wannan a cikin mizan na hasanat ɗin shi to ganin wannan littafi aksari maza ne suka halici wannan karatun na gada cewa a wannan makaranta namu na darul hadisi salafiya mu zo makarantar da matan aure 'yan mata zaurawa da sauransu domin su fa'idantu kasancewan karatun littafin ba wai muna ɗaukan shi a kasid ba ne sai dai kawai muna yi ne a sakamakon wancan dai karatukan da malamin an ɗauke shi a kasusuwa kamar yadda kuka je wannan kuma ya zama ba wai mun ƙarrara cewa mu ɗauke shi ba ne to amma wannan gaban da muka shiga da ke bayani akan alfarko bainal aini wal hasad bambanci tsakanin al'ainu da kuma alhasadu muna bayani dangane da kambun baka ko kuma kambun ido da bahaushe kan ce so da dama to sai malam ce akwai bambanci tsakanin ainu da kuma shi alhasadu menene bambancin su kuma menene ya shiga tsakanin su ya musu mararraba sai malam ya ce abubuwa ne matakai guda shida to bayan da makaranta muka ji waɗannan matakai gaba su to sai 'yan uwa suka dinga buƙatuwa dangane da wai hasadan nan menene kaiwa matuka na haɗarinta domin hankali ya tashi matuka sakamakon karatun da muka yi a makon da ya gabata ɗan uwa da suka dinga zuwa suna neman bayanai na wasu abubuwa da suke yi suna son su ji shin ya shiga daga cikin hasadan da shari'a ta hana ko ko bai shiga ba allah madaukin sarki kaɗai san adadinsu banda wayoyi da sakon zamani da ake aikowa ta a wayan zamani Allah kaɗai ya san irin wannan adadin abin da mutane suka yi to sai na ga dacewan ko ba yawa mu zo mu ɗan tsakura bayanai akan hassadan nan ba don komi ba sai don a guru tare kuma a tsira tare ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace kamar yadda malamin mana bayani a cikin littafin sarnin battar cewa ya kamata kuma mu fahimci irin matsayin da hassada ya kai nan muni hadda Allah maɗaukin sarki ya umarci annabin shi da ya rika neman tsari daga hasada da kuma su mahassadan inda Allah yake cewa wa min sharri hasidin idha hasad haka ka nemi tsari daga sharrin hasada, sharrin mahassadi a lokacin da ya hassadan da hassadan da mahassadin dukka nemi tsari Allah maɗaukin sarki ya kare ka daga sharrin su da kuma su haka Allah madaukin sarki a cikin alkur'ani ya bayyana mana irin yadda kafirai suke ma musulmi hasada yace wadda kafirun min ahlul kitab yau da yawa daga cikin ahlul kitab sun yi gore law kun min ba'di imanikum kuffara wai su iya mai da ku cikin manufansu da gurin da ke cikin ransu su iya samun dama su rikidar da ku daga imani ku zama kafirai sai Allah ya ce hasadan min indi an fusuhim ba don komi ba sai ɗan karen hasadan da ya kaka gida a cikin rayukansu min ba'adi ma ta bayyana lahumul haq sun yi wannan ne bayan da Allah madaukin sarki ya bayyana masu gaskiya ta hanyar aiko manzon shi da yayi sai Allah ya ce fa'afu wasfahu a yanzu duk abin da suka yi muku ku yi afuwa duk abin da suka yi muku ku kau da kai hatta ya'ti Allahu bi amri har zuwa lokacin da Allah madaukin sarki zai zo da al'amarin shi don inna Allah ala kulli shi'in qadir Allah madaukin sarki mai iko ne akan duk abin da kuke zato da wanda ma ba kwa zato ina fatan mun gane wannan da kyau kenan yanzu mu musulmi wannan ayan ta fallasa asirin kafirai da cewa duk inda ke ga arni ko ke ga arniya to suna mana hassadan wannan ni'ima ta musulunci da Allah madaukin sarki yasa muka zama mu musulmi ne shi yasa babu kauna babu soyayya tsakanin ke da arna abin da ke tsakaninmu shine mu kira su su fahimci addinin musulunci in sun ki to su ba mu zuwa in sun ki to su kulla yaƙi a fito na fito mu da su babu inda aka ce mu mu nuna kauna tsakaninmu da su domin kun ji Allah madaukin sarki ya ce suna mana hassadin imani so suke mu zama kafirai a ranar kiyama wutan da za su shiga mu samu kanmu mu da su a cikinta Allah madaukin sarki ya kiyaye mu to har ila yau dangane da dai hassada Allah madaukin sarki a cikin alkur'ani ya ba mu labarin wasu mutane mahassada kafirai majahannamanta ya ce ula'ikan labina la'anahumullahu irin waɗannan mutane su ne waɗanda Allah maɗaukin sarki ya tsine masu albarka wa man ta ji da lahu nasira duk wanda Allah maɗaukin sarki ya tsine ma to ba za a taɓa samun hanyar tsira ga irin wannan mutumi ba sai ce annahum nasibun minal mulki wai shin suna da wani kaso ne suna da wani rabo ne suna da wani faɗa a ji na mallakan mulki fa'idan la yi utunan nasa na in ya zama haka suke iya ba da mulki suke iya ba da dukiya suke iya nada annabi ko manzo ke iya ba da wani matsayi to ba zai taɓa yiwa su bawa mutane ba sai ɗan abin da ba a rasa ba sai Allah ce am hasu dunan nasa alama a ta atahumullahu min fadlihi ko ko suna yi wa mutane hassada ne na abin da Allah madaukin sarki ya ba su na falalan shi sai ce faqad atina ma'ana ibrahim al-kitaba wal hikma hakika Allah madaukin sarki ya ce mun baiwa iyalan ibrahim kitab littafi kenan kuma allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa an ba su alhikima bayani da sunna kenan wa atainahum mulkan azima allah maɗaukin sarki ya ce haka ma muka ba su mulki mai girman gaske sakamakon wannan sai ce faminhum man amana bihi akwai wanda ya imani da shi wa minhum man sadda akwai wanda kuma bayan bai imani ba kokari yake ya hana wasu masu imani amma wakafa bi jahannama sa'ira ba wanda yake yin imani da wanda ya hana wani yin imani da wanda yake ma mutane hassada yake ganin ni'imar da Allah madaukin sarki ya ba su ba su suka cancance ta ba shi ko wani shi ya cancanta da mai gurin ni'imar ta gushe to wannan ba su da wani sakamako illa jahannama sannan Allah madaukin sarki ya tsine masa albarka don duk wanda Allah ya tsine ma ba zai taɓa samun hanyar da zai tsira a ranar nan da dukiya da ‘ya'ya ba ba su yi amfani ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to idan mu manta ba kamar yadda muka ɗauko bayani a wancan karatuttuka na swarin battar malamin yana ta ƙoƙarin ya nuna mana an ɗan tsakura bayanai ne ɗan kaɗan ba masu ɗimbin yawa ya kawo ba to kasancewan bayanan muna da buƙatar su zama sun shiga sun fita cikin kunnuwa da kwakwale na al'umma ya sa muka gabato da wannan littafi mai suna almasu shaifani wa turkul ilaj irin yanda shaitan yake shiga jikin mutum ya shafe shi cutar da shi da kuma hanyar da ake bi a magance wannan maso na shaɗan to malam a cikin tambayoyin da aka yi mai a cikin wannan littafi tambaya ta goma aka ce mamada hutoratul hasad wayawa zurfin haɗarin hasada ne wani irin wawa keken rami ne hasada take haƙa mai ita na hallaka a ranar kiyama da tozarcin da zai samu kanshi a nan gidan duniya ya haɗarin hassadin yake ga shi mahassadin da kuma wanda ake mahassadan yaya girman haɗarin yake ku fa'idantar da mu ku mana bayani kamar ka ce mai tambayar abin da yake gawa malamin kenan malam sai so يمكن بيان hasadi الحسد من bayani بيان طبيعة jarima zai زي a iya bayyana haɗarin da hassada ke ɗauke da shi amma fa a tsakankanin bayanan da za a yi al'umma na irin wannan babban laifi na hassada cikin bayyana wa mutane girman zunubin hassada to a ƙarƙashin nan ne za a iya yi musu bayani irin haɗarin hassadan da kuma haɗarin mahassadin wa asaruha da kuma irin mummunan gurbin da hasada ke wanda ake ma hasadan da kuma shi wanda yake yin hasadan mala ya ce alal insaniya dangane da rayuwa na mutuntaka min bidayati mash'atiha tun daga lokacin da rayuwar ɗan adam ta fara a duniyan nan da kuma fara farkon al'amarin hasada a duniyan nan mala ya ce wa zalika alal nahawi tali duk waɗannan bayanai za su gudana ne a bisa zantuttuka da tsarin bayanan da malam zai kawo mana a cikin wannan littafin ina fatan mun gane wannan da kyau wannan shine shimfiɗa da sharan fage da malam ya mana tambayan da aka yi min shi shine menene girman al'amarin haɗarin hassada sai ce ba za a iya dunkula bayanin a ce hassada tana da haɗari kaza hadari kaza hadari kaza a sai dai za a iya fitar da ansan wannan tambaya ne a cikin jeren biyan bayanan da ba su zo don gane da girman laifin hassada domin hassada ta samo asali ne tun lokacin da aka halicci ɗan adam ɗin farko a bayan ƙasa ko mun gane wannan da kyau ko a lokacin hassada ta fara kuma hassada ta ci gaba da bunƙasa har jiya an yi ta yau an yi ta an jima da gobe da jibi ma za a ta yi allah ya sauwaka awwalan bayani na farko malam ya ce alhasadu kun ga hasada awwalu ma'asiya ita ce zunubi na farko alkauniya wacce aka fara yin ta a sama da kuma a ƙasa mun gane wannan ko ki ce alhasadu awwalu ma'asiyati kauniya wa awwalu jarimatin ardiya ita hasada ita ce zunubin farko da aka fara yi a sama ita ce kuma zunubin farko da aka fara yi a ƙasa sanda Allah madaukin sarki ya halicci annabi Adam yake zaune da mala'iku da shedan a cikinsu to zunubin farko da aka fara yi a duk duniya shine wannan sannan sanda Allah madaukin sarki ya turo Adamu da Hawwa'u da Iblis bayan kasa annabi Adam ya fara hayayyafa shine zunubi na farko da aka fara yi kamar yadda malam zai zo mana bayani Allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi bala ya ce awwalu ma'asiyatun arafa halkawun kana manshi'u hassad. zunubi na farko wanda duniya da lahira ta fara jin labari ta fara gani to ba abin da ya taso shi ya haifar da shi illa hasada haisu hasada iblisu adama alama kanatihil azima ta yadda aka sami iblis ya yi wa annabi adamu hasadan matsayi babba da Allah madaukin sarki ya baiwa annabi Adam inda Allah ta'ala irin matsayin da Allah madaukin sarki ya ɗauki Adam ya bashi mun fahimci wannan da ko tun kafin a san za a halicci annabi Adam Iblis ke raye a bayan ƙasan nan tun ba a san za a yi shi ba domin kamar yadda malaman tarihi suke bayani Iblis shine abul jin uban aljanu gaba daya sanda Allah madaukin sarki ya halicci sammai da kassai to al'umman da suka fara zama a bayan ƙasa su ne aljanu sai ya zama sun zauna ne da babansu iblis a matsayin wanda yake shiryar da su ke nuna masa abin da Allah madaukin sarki ke son a yi kenan ya zama malami ne jagora a cikinsu kamar yadda malaman tarihi suke bayani to sai ya zama sun ƙetare haddi banda fajirci da fasikanci da ƙetare haddi ba abin da suke yi to sai Allah madaukin sarki turo mala'iku suka ɗauko runduma babba suka yake suka karkashe su to kasancewa shi ba wai ya aikata zunubin da suka aikata ba ne to sai aka ɗauki iblis a kai cikin mala'iku ya ci gaba da bautan Allah to sanda Allah madaukin sarki ya halicci annabi Adam Allah ya bayyana wa mala'iku cewa zai yi halittar a nan mala'iku suka fara ‘yance ce ku ci tsakaninsu shin a halicci kuma wasu mutane a tura bayan ƙasa bayan ga abin da waɗancan suka yi na zubar da jini na laifuffuka na kaza na kaza na kaza ga mu mala'iku masu tasbihi masu sallah masu salati masu kaza masu kaza masu kaza kuna ganewa suka dinga yaban kansu kuma suna koshe wannan Allah madaukin sarki bayyana masa al'amarin ba haka yake ba to lokacin da aka halicci annabi adam kafin allah madaukin sarki ya hura mashi rai sai da ya umarci mala'iku da wani umarni daga ciki iblis na cikinsu allah ya ce fa'iza sauwaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi duk lokacin da na gama daidaita halittar adam kuma na hura mai rai hu, ku faɗi, ku yi min sujada ku gaishe shi ilai kuwa ana halittar annabi adam sai Allah ce fasajadal mala'ikatu kulluhum sai mala'iku gaba ɗayansu sai suka faɗi suke sujada. iblis ne yake ne yake ya ya tsaya yake yin sujjada shine Allah maɗaukin sarki ya tambaye shi dalilin da yasa bai sujjada sakamakon umarnin da aka yi mai ba ko me yasa bai sujada ga abin da Allah maɗaukin sarki ya halitta ba hannun shi ba iblis buɗe bakin shi da sai ya ce qala ana khairun minhu yo aini na fi wannan da ka halitta daga baya alkhairi domin khalaqtani min narin ni kayi ni ne da wuta wa khalaqtahu min tinin shi kuma kayo shi da yumbu kenan sinadarin yumbu bai kai darajar sinadarin wuta ba ko mun gane wannan da to ta yaya za a ce a yau wanda darajar shi bai kai ya komo ba a ce mai daraja ne zai kwanta ya gaishe shi shi yasa sai iblis ya ce shi sam bai da bizan da zai goda annabi adam a matsayin wani babba wani mai daraja kuma ma a wani wajen sai ya ce a ra'aitaka shin kai allah kana ganin ka nan to ka sani hazan da zai karramta alayya ga wannan da ka fifita shi a kaina la in akhartani ila yawmil qiyamah wallahi in kai man jinkiri zuwa tashin kiyama la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila duk sai na hallaka zurra'an shi kaf sai yan kaɗan daga cikin su ne kaɗai za su tsira ina fatan mun gane wannan da kyau to in kun lura a nan iblis ya aikata laifuffuka masu ɗumbin yawa amma laifin farko da ya ja shi zuwa ga aikata wannan laifi shine hasadan matsayin da Allah madaukin sarki ya ba Adam ko mun gane wannan shi yasa daga lokacin da kika bude ma kanki kofar hasada to zaki bude ma kanki kofar laifuffuka masu dimbin yawa waɗanda ba su ja miki tsiniyar Allah za su ja miki rashin mai ceton ki a ranar kiyama sannan kuma ki tabbata 'yar wutan jahannama da in kin shiga babu fita ko mun gane wannan kun ga sakamakon hasada ya girman kai bayan girman kai kuma yake da mugun kulli ga zarra'an adam da shi kanshi adam din saboda har cika bakin kungiyoyi cewa muddin aka yi mai jinkiri zuwa ranar kiyama to billahi al'azim sai ya hallaka ɗaɗa na annabi adam har ma a wani waje ce ba za ka samu suna gode ma ni'imar da kai musu ba saboda iblis ya gano duk sanda bawa ya gode ma ni'imar da allah madaukin sarki ya mai to allah madaukin sarki zai kara mashi amma duk lokacin da mutum ya butulce ya bijire ma ni'imar da Allah ya mashi to Allah madaukin sarki sai ya fushi da shi sai ya ki ya karbe shi a matsayin bawa na kwarai domin ya ce la in shakartum la azidannakum wallahi muddin kuka gode ma ni'imar da Allah ya muku ni'imar mulki ni'imar kuɗi ni'imar ilimi ni'imar lafiya ta'a kadarori da koma menene ni'imar musulunci to Allah madaukin sarki zai ƙara muku ni'iman ta duniya ta ninku sannan ranar kiyama Allah madaukin sarki ya baki ni'iman da bai taba ma wani ba shi na saka shi gidan aljanna amma sai ce wala in kafartum muddin kuka yi ne kuka bijire na dokoki da umarni na Allah madaukin sarki kuka kafirce ba ku gode ma ni'ima ba sai ce inna azabi la shadid lalle azaba ta to mai tsanani ce ina ba ta mun gane wannan da kyau to sai iblis sai ce waɗannan zurra'a na adam to ba zai bar su kai labari ba daga ciki sai ce la'atiyan lahum min bayna audihim zan biyo masu ta gaba ta baya ta dama ta hagu ya biyo miki ta gaban ki shagaltar da ke al'amarin lahira ya rika nuna miki haba akwai sauran lokaci akwai tazara ina suwa ne ina suwa ne ki kwantar da hankalinki ya mantar da ke lahira har ana sauran yan ko ki mutu kokarin iblis shine ya mantar da ke lahira muddin ya bakki da tunanin lahira to ko zaki gyara abin da zaki haɗu da Allah salin halin sannan sai biyo miki ta baya ya ƙayata miki duniyan nan ya nuna miki duniya ai abu ne mai amfani duniya abu ne mai kaza ai ga wani ma ya same ta ya ji daɗin shi ya more to more wa duniya kanki ki farau ke ma ki dibo da banki mana ya mantar da ke al'amarin lahira ya shagaltar da ke dangane da al'amarin duniya mun gane wannan da ko ya raba ki da Allah ya hada ki da duniya kullo miki ta damu da yace zai yi kuwa zai kullo miki ne duk wani aikin alkhairi da za ki samu ni'ima ki samu gafara ki samu yardan Allah sai ya kokari ya toshe miki waɗannan kafofin ya hana ki ya nuna maki ai da kin yi da yawa haba shekara nawa kina kaza ke kenan kullum ba za ki huta ba ai abin jiki da jini akwai gajiya akwai kasala ai akwai wasu abubuwan ma da ya kamata ki yi dukkanin abin da ya san daga aikata shi za ki samu gafara da yardan Allah kullum kokarin iblis shine ya hana ki wannan sannan sai kullo muke ta hagu ya rika nuna muke dan zunubin nan ki dan dana mana ba ki ganin wance da wani da wani suna aikata zinubai masu dindin yawa ke dan kin yi kwaya biyu kawai akwai wanda yake adadin da ya bar mana ki ke ki ma ki dan yi mana ina fatan mun gane wannan da kyau kun ga anan ya hana ki aikin da'a a can ya zira ki aikin zinubi a can ya nuna miki ki shanta ke ma duniya nan kuma ya nuna miki lahirar ma duk wasan yara ce to kina nan baki farga ba sai mutuwan ke zo miki kamar yadda Allah ya bayyana cewa kiyama za ta zo sai ta zo miki kwatsam kafin ki farga shine sai ki shiga cikin dana sanin nan da Allah zai bayyana dukkanin wanda ya ce ma Allah madaukin sarki zai shine ce rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min salihin ba an baka rayuwa mai tsawo ba da zaka bi Allah iblis duk ya lalata wannan kenan sai mu fahimci cewa muna da wani abokin gaba da muka yi gadon gaba da yake ma mahaifinmu da mu na tunkatu shine iblis kuma me ya haifar da wannan gaban shine hassadin da yake ma adam kun gane wannan bikin ku kuma Allah ya bashi dama ce wastabziz ma mistafata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikum fil amwali wal auladi sai ce wa wa ma wa'iduhum ash-shaytanu illa gurura. jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya raba mu da makarcin iblis sakon da malam yake son ya bayyana mana anan shine wa min daga daidai nan dai bada'atul ma'arika yakin ya fara allati la tantahi ila yawmil qiyama wanda wannan yakin ba zai kare ba hannan da zuwa tashin kiyama me ya hura wutan wannan yakin shine hasada iblis kullum yana mana hassada ya ga mana aikata ayyukan alkhairi wallahi kin ga zuwa nan ki zauna a masallacin nan inda so samu iblis ne billahi zuba ki zauna ba sai ya hana ki saboda hassada kullum garin Allah ya waye iblis ɗiban yaran shi yake ya baza su a duniya su je suna yawo duk wanda ya aikata wani aiki da ya faranta ma iblis rai iblis ya mai alkawarin zai raɗa shi hakinci wannan zai ce na sa wance ta yi laifi kaza na sa wani ya yi laifi iri kaza na ana shi aikin ɗaha na ana shi aikin alkhairi ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza iblis sai ne shi mace ta rika ba mutane waje ne kai in sun tuba Allah zai gafarta musu babban abin da iblis yake so shine a zo a ce yau an yi aure wani ya shiga ya fita ya yi kaza yi kaza auren nan ya mutu to sai iblis ya jawo wanda wannan aikin ya ce anta anta anta anta ko mun gane wannan da ke ku haka iblis kullum so yake ya ga an lalata al'amarin auren da ake nufin za a yi shi saboda abubuwan da ke cikin aure kamar yadda za ku ji in an zo ba ne dangane da auren wallahi yana da ɗimbin yawa domin annabi cewa duk wanda ya aure to ya mallaki rabin addinin shi sai ji tsoron Allah a cikin sauran rabin kenan duk wanda ya aure an mallaka mai rabin makamai da zai fada da iblis da su an mallaka mai rabin sa'a da zai rusa iblis an mallaka mai rabin hanyar shiga aljanna abin da ake so ya ji tsoron Allah sauran rabin ne kawai kenan duk lokacin da wani ko wance ya ce kake aure yanzu hassadan da yake maki shine hassadan kanki samu wancan rabin addini rabin gafara rabin makamai rabin sa'an yakan iblis da yake shi sa ku hankali da yahuda wannan da ke kokarin su nuna muku kakkun aure sai kaza sai kaza sai kaza za ku bata ma kanku lokaci ne abban banza a wofi mun gane wannan da kyau ku mace in ta ciki kara kai ne take tsakanin kicin tsakar gida daki da kaza ana rubuta mata ladan umara ne har ta haihu in mace ta yi aure yau a ɗaura miki aure ki je gidan mijinki kada kai ne da kike tsakanin kicin tsakar gida wajen wanke wanke wajen shanya bayi ɗaki kaza rubuta miki lada ake tsakanin kamar kina sa'ayi baina safa wal marwa me kika manta duk waɗannan abubuwan ba inda aka ce namiji in ne su zai samu wannan to sai shekanun mutane sai su rika kokarin nuna miki bayan zuba kuma har yau su ba su gaya miki cewa mutuwanki kuma ba yanzu ba har yau ba su nuna miki ina ne aljannin ki yake ba shi yasa mutum yana yin hasada bai san yana yin hasadan ba sai in ba mai irin wannan sun taso to shine malam yace kun ga daga dodo nan ne bakin yaki tsakanin mu da iblis sai turnike ya shirya makamai shi kuma ya shirya zai yaƙe mu ko malam yace wannan yakin ba zai ƙare ba hannan da zuwa tashin kiyama ba inda yakin zai kai karshe shi yasa in ma za ki shirya to ki shirya bala ya ce wa awwalan ma'asiyatin bashariya sannan kuma farkon zunubi da dan adam ya fara aikatawa a bayan kasa wa in kana sababu alharsu min adam ko da yake abin da ya ja adam ya aikata wancan laifi da Allah ya ce adam ya yi laifi fa asa adam rabbuhu fagawa ko adamu ya saba ma ubangijin shi sai ya karkace sai ya koma zuwa ga Allah ya tuba sai Allah ya karbi tuban shi to wannan laifi ne shi ma bayan da iblis ya nashi to shi ma adamu ya yi nashi sai ma ya ce illa anna man sha'uha sai dai farkon abin da ya ja ya kawo wannan laifi na adamu kana da sabbin hasad shaytani wannan abin ya faru ne sakamakon hasadin shaytan domin shaidan ne ya ja mashi bayan da aka tsine ma iblis albarka aka wulakanta shi aka tozarta shi Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka annabi Adam aka umarce shi da a tambayi mala'iku mala'iku su ba da ansa sai kasa wannan matsayin Adam ya bayyana aka yi mai sujada an gaishe shi Iblis kuma aka tsine mai albarka to sai ya zama an ɗauki Adamu cancak an kai shi gidan aljanna shi kuma iblis ɗin nan kakkumanta ba irin mala'iku ba ne mala'iku ne su ne ba sa ci ba sa sha shi kuma iblis yana ci yana sha ko gaba wannan sai ga shi ba kai shi aljanna ba shi kuma wannan an kai shi aljanna an ce duk abin da ya ga dama ya yi sai dai doka ɗaya ne aka ba shi aka ce to banda kaza to daga nan sai kuma wata wutan hasadan ta ƙara ruruwa a cikin zuciyar iblis shi yasa duk lokacin da mutum yake da hasada a ran shi in abu kaza ya faru abin ya kwaranye wani abin na kara faruwa kuma wata hasada za ta kara ruruwa ne shi yasa mai hasada bai da alkhairi duniya da lahira kuna gane wannan da ke jama'a nan sai iblis ya ƙara harba wasu wasu shi mai ɗauke da guban hasada zuwa ga adam yi ma adama rantsuwa wa ƙasa mahuma inni lakuma laminan nasihin yace wallahi nasiha yazo zai ma adam ashe in mun fahimci wannan za a iya samun masu addini masu ilimi su fa samu kansa a cikin hasada ko Bani iblis ba jahili ba ne iblis kuma ya je ne da siffan wai nasiha ya je akwai wacce wutan hasada ya ruru a cikin ranta za ta yi ta same ki da ce nasiha ta ya taimaki jawo hankali ne ta kawo wata gudunmawa ne wajen gina addini nan ko ɗan karen hasada ne a ranta domin ga iblis shi shine Allah ce fadallahu ma bi gururin sai ya rudar da su ya batar da su da mugun rudin da ke ran shi me yace masu hal abin lukuma shin ba na nuna muku in shiryar da ku ala shajaratul huldi bishiyan da in kun ci za ku dawowa ba wa mulkin la yabla ku samu mulkin da ba zai kare ba gaba daya mun gano wannan yeran suwa ya bayyana cewa wai shi ne nasiha ne ba ka ya samu daman batar da adamu ya shigar da shi cikin daban hallaka ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya shirwar da mu shi ne malam yake cewa farkon laifin da dan adam ya fara aikatawa a bayan ƙasa wannan laifi ya faru ne sakamakon abin da ya faru na cin ɗanyen ita ko ganye ko ɗan icen da aka hana annabi adamu ci shi ma asalin shi to iblis ne ya ja mashi saboda hasada حيث iblisu إبليس ala ikhraj adam min آدم ta yanda aka samu shi iblis ya yi ƙoƙari allah ya sine ma iblis albarka ya yi ƙoƙarin fitar da annabi adamu daga ni'iman da allah madaukin sarki ya sa shi a cikin aljanna sai ce hasadan min indi nafsihi saboda ɗankarar hasada da ke cikin ran iblis ina fatan mun gane wannan da kyau annahu yara adama fi ni'ima domin wai shi yana ganin adamu cikin ni'ima wala yas'alu zawaliha sai ya zama yana cikin kunci a cikin ran shi da damuwan bai iya kawar da wannan ni'ima da adamu yake ciki ba nan da nan sai ta kokari kenan daga nan ne za mu ƙara fahimtar mu yake ce hasada? ashe ƙoƙarin gushewar ni'ima ga wani ko da ni'iman kai ba za ka same ta ba wannan hasada ce ko mun gane wannan da ku ko ta halin kaka ko ta yaya aka zo da abin kuwa wannan abin hasada ne Allah ya sa mu dace mala ya ce wa awwal jarimatin alal ardi kanat bi sabi hasada mala ya ce farkon laifi kuma da aka fara yi a bayan ƙasa kanat bi sabi hasad ya faru ne sakamakon hasada na ahadu ibna adama li akhihi na ɗaya daga cikin ƴaƴan adamu da ya ma ɗan uwan shi faqatalahu kuma wannan waje har ya kashe shi ina fatan mun gane wannan da kyau to shi ma Allah madaukin sarki ya bamu labarin wannan a cikin alkur'ani Allah ya ce watulu alaihim naba'abnai adama bil ka biya masu ka karanta masu labarin ɗayan adamu ɗin nan iz qarraba qurbanan lokacin da su duka biyan suka ba da wani qurban wani aiki ne na laba na neman shiga ga Allah madaukin sarki fatakubbila min ahadihima sai aka karɓi na ɗaya walam yutaqabbal min al-akhar ba karɓi na ɗayan ba qala to wutan hasada da ta yanzu wani yana da matsayi da daraja wajen Allah kenan shi ko bai da shi to sai wutan hasada ta ɗaya shi sai ce la'aqtulan naka wallahi sai na kashe ka ashe kenan mai hasada in ya ga ni'iman da ka samu ba za ta gushe ba kurewan abin da zai so a ran shi ne ne ka rasa rayuwanka kuma mun fahimci wannan da kyau jama'a akwai yan uwantakan da ya kai tsakanin ɗan uwan da uwarsu ɗaya ubansa ɗaya amma kunji da yadda hassada ta kai yana fatan kashe shi mai hasada zai iya ya san in ka biyo je ka za za ka iya samun kanka cikin haɗari ya barka ka shiga ko ma ya ingizo ina fatan mun gane wannan da kyau duk malantar shi duk ilimin shi duk koma menene na shi wannan ƴaƴan annabi ne mun gane wannan da kyau ko da ne yanzu suka sauko daga aljanna wannan abin ya faru to shi kuma ɗan uwan sai ce to inna ma ya taqabbalu Allahu al muttaqin ka sani Allah madaukin sarki yana karban aiki ne ga waɗanda suka zama masu jin tsoron Allah ni ba ni ne ce a karɓa na wani kara karɓa ba ba laifi na bane amma la in ya ilayya yadaka ni wallahi in kai kokarin duniyan nan naga kashe ni ma ana ba basu din yadiya ilayka la aqtula kai ce wallahi ni ba san kokarin kashe ka ba inni akhafu allaha rabbal alamin wallahi ina jin tsoron Allah kenan in kun fahimci wannan ashe shine hasada bai jin tsoron Allah me yasa wannan yace ba zai kashe shi ba saboda ne saboda tsoron Allah kina wannan yana nuna miki in kina da hasada a ranki baki tsoron Allah sannan kuma ayoyin da muka karanta a baya sun bayyana cewa ke tsinanniya ne kuma ba za ki taɓa samu wanda zai taimake ki a lahira ba kuma sannan jahannama ita ce makoman ki ranar kiyama sannan za ku zo ku ji har mala'iku suna tsine mai hasada kullum garin Allah ya waye shi yasa in akwai hasada a ranki to ki marmaza ki kawar da shi kuma na daga abin da ke kawo hasada shine kwaɗayi duk mutum mai kwaɗayi da ƙwallafa idon shi a kan wani al'amari sai hasada ya cin mashi Allah shi kiyaye sai ce inni uridu an tabu bi ifni wa ifnika ni abin da muke so ka haɗa zunubi na da zunubinka kuna min ashabin nar ranar kiyama ka zama dan wuta ashe ne ya sada dan wuta ne ashe ne kisan kai dan wuta ne ashe ne hasada bai yarda da sakamakon lahira ba amma duk wanda bai da hasada ya yarda da sakamakon lahira domin dan uwan wancan mai kisan kun je na cewa a lahira Allah ya biya shi ko amma shi ne hasada bai yadda da lahira ba wa zalika jazaa'u zalimin Allah madaukin sarki ce wannan shine sakamakon da za a ma dukkanin azzalimi mai hasada dukkanin azzalimi mai kisan kai zuwa kashe Allah madaukin sarki ce haka ya gamsar da ran shi fatawwa lahu nafsuhu ran shi ta matsu kai shi ne ya kashe dan uwan shi bai jin komi ile ko ta lahu bayan da ya ji yana nazo sai ya kashe ɗan uwan fa asbaha min al khasirin ashe din mai hasada ashe din mai kisan ka ashe din mai ganin kyashi khasararre ne azzalimi ne tsimanne ne bai da mataimaki ɗan wutan jihar ne kun gane wannan da kyau ko kuma din ya haifar da wannan bala'in hasada ne malam yana kan yi mana bayanin menene hasada ko kun gano wannan da kyau zunubin farko da aka fara yi a sama hasada ya jawo shi zunubi na biyu da aka yi a gidan aljanna hasada ya jawo shi zunubin farko da aka yi aka fara a bayan kasa hasada ya jawo shi kun gano wannan da kyau ko shi ne Allah ce fa ba'asa Allahu ghuraban yabhasu fil ardi li yariyahu kaifa yuwari sau'ata akhihi Allah ya turo hankaka ya nuna mashi yanda zai binne dan uwan shi mun dai na sani kaza kaza kaza Allah ce fa asbaha minan nadimina ashe duk wanda ya irin wannan aiki sai ya waye gari ya tsinci kanshi cikin masu nadama cikin masu shiga kunci Allah madaukin sarki ya tsare mu to shine sai malam yake cewa wala Allah hazihi al-adha'im al-thalatha mai yiwa waɗannan manya-manyan zunubai guda uku tabruzu lana mada khuturatul hasad za su iya fito mana da irin girman haɗarin da hassada ke ɗauke da shi haisu innahu mabda'u shururi domin mu gane cewa hassada ita ce ɗigon ɗan ba na farkon abin da ke haifar da dukkanin sharrora wa man sha'al adawat kuma shine farkon abin da ke taba adawa tsakanin al'umma min bidayatil ahadil bashari tun daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam fil kauni a sama da kuma nan bayan kasa kuma gane wannan da ke ku hasada shine mabudin farko da ke yaba sharri hasada shine abin da ke haifar da adawa da gaba wani zai shiri da wani wani baya son wani wani yana adawa da wani billahi al'azim kuna bincika ba abin da ke kawo shi illa ne illa hasada hasara ke kawo wannan duk wanda kasu ai suwa ne suna ma na kaza to wani ɗan nan da ke yin kazan nan hasara ke kai shi kuma kun ga shi duk mahasadi ɗan uwan shi ɗan ne kenan duk inda mahasadi yake yi nan ke kuma ke yi nan in ko kuka ba hanya ɗaya ko da yana kallon inda yake kallo ne kina fuskanta inda kike fuskanta sai ya jefe ki da guban shi Allah ya sa mu dace malam yace gaba na biyu alhasadu kun ga hasadan nan da ake bayani ko muka ji farkon al'amarin hasadan nan malam ya ce sartan ko sartan wannan kansa ne ko ki ce cutan daji ne mun gane wannan da kyau ko wanda yake a ruh kansa ne ko ki ce sankaran zuci ne wa waba'ul umam sannan kuma annoba ne da ke hallakar da al'umma gaba daya menene asalin sankaran da ke zuwa ya hallakar da ruhin ɗan adam shine ma ya ce hassada ne kuma wata irin guba ne ke rushe al'umma wa raga-raga da ita ta ɗaiɗaice ta lalace gaba ɗaya ya ce hassada ne shi sa idan Allah madaukin sarki ya jarabce ki da guban hassada a cikin ranki to idan aka zo ana lissafa masu sankara to ki sa kanki mun gane wannan da kyau ko kila ba maki wanda kansa ya kama in aka je aka yi magani ta warke amma ke sai an yi da gaske idan mai kansa kansa ya kashe shi je lahira in yana da imani ana sa mashirin samun gafaran Allah subhanahu wataala amma shi ko mai hasara kun ji wannan azzalumi ne wannan dan ta'adda ne kun ji shi simanne ne sannan bai da wanda zai taimake shi a lahira bai da kaddaran Allah ba sannan shi wannan makoman shi jahannama ne kuna gane wannan da kyau ko shi sa kowa ta duba ta ga a cikin zuciyarta akwai hasada in akwai marmaza marmazatin da ke kibarta Allah ya tsare mu daga hasada amma kaunuhu sultan mala yace amma kasancewar hasada a matsayin shi na sankara a ruh wanda yake kamaran ran dan adam falima bainahuma min wajihin mushabaha mali ce saboda irin yanda tsakanin illan da sankara ke na jikin ɗan adam to suna da kamanceceniya da irin illan da hassada ke maran ɗan adam malin sai ce fakama annas sartan a azamallahu jami'an minhu dangane da abin da ya shafi sankara wanda muke roƙon Allah madaukin sarki gaba ɗaya mu raba mu da shi min akhtar al shine mafi haɗarin ciruka al-fatika wanda yake yin raga-raga bil ajsam da jikin ɗan adam kun ga abin da ya shafi daji to cuta ne wanda yake yin raga-raga da jikin ɗan adam kuma fahimci wannan in ya shiga jikinki bi da wai inda ka zai bullo in ya gada ma zai yi bullo ta tsakiyar kai ko ya bullo maki a ido ko ya bullo a baki ko ya bullo maki a duk inda baki zato wannan sankaran zai iya bullowa ya fata fata da ki ina fatan mun gane wannan da kyau to malai ce sun hada illa tsakanin shi da hasada wa tamayyazu bi annahu yasri bil jasadi malai yace bambancin shi da hasara kawai shi yana kara kai ne a dukkanin jikin dan adam duna an yashura bihi dan adam bai san shi ba zai iya yiwa akwai da yawa anan suna fama da cutar daji amma kuma wallahi ba su sani ba yana nan yana ta kara kaina a cikin jini yana nan yana ta kara kaina a cikin ɓargo yana nan yana kara kaina a cikin tsokan jikinki ba za ki sani ba sai an samu na tangarɗa watan wata rana kwatsam kawai sai ga kansa ya taso Allah shi kiyaye bala ya ce duna an yushira bihi sahibuhu thumma yatamakkanu min hatta yuhlikahu har a wayi gari wannan sankaran ya gama mamaye jikin ban adam gaba daya har ya kai lokacin da zai hallaka shi fakazalikal hasad bala ya ce to haka ma hasada alladhi yu'tabaru waraman ruhiyan wanda ake lura da shi shi ma wani irin cuta ne ko ke ce maruru ne ko wani irin dundumi ne wanda yake kama ɗanɓaran mahasadi habisan khafiyan abu ne wanda yake a ɓoye kuma hufiyan a sakaye mummunan cuta ne da yake kama jikin rai ko mun gano wannan da kyau in an buɗe jikinki gaba ɗaya ba inda za a gano a ci ga inda hasada yake inda za a gwada da na'urar likita da ke hango nesa ya kawo shi kusa ba zai gano cewa a daidai kaza akwai hasa hasada yake ba amma da za a sa ki a cikin na'uran zamani a so a gano cewa kina ba a daji ko ba ki da shi zai gano ko mun gane wannan kyau ko ashe a nan in mun fahimta sai mu gane ashe hasada ma har ya wancan cutar dajin da ake magana malai ce ya da hulu alar ruhi hasada yana shiga jikin ran dan adam fa yudammiruha ya raga-raga da ruhin dan adam wa yamhaqu barakatiha kuma ya duk wani albarkan da ke cikin ran mutum mun gane wannan da ko wa ya'mudu ila jawanibil khairi fiha duk wani abin da yake yana da darsasar alheri a cikin ran dan adam in akwai hasara sai ya je ya cire shi mun gane wannan da ko duk wani abin da zai zama na kawani ne wanda zai kayata ki duniya da lahira muddin kina da hasada sai wannan abin ya je hasada sai ya kawar da shi gaba daya fa biduha sai a waye gari ya dusashe shi wa yadarha haqa'an safsafa sai mai da zuciyarki ya mai da ranki ya zama fako ya zama kekasasshen falale bai da wani amfani na tsarar da wani alkhairi in kika je kika samu kasa fako ko falalan dutse yana fitar da tsarai mu ba kwasarawa kan shi wato ke ki babu komi babu albarka babu alkhairi babu wani abin da za a iya kallo a kusa ko a nesa ce kina da alkhairi kin ji illan da hasada yake idan ya shiga ran mutum shi yasa sai ce wa kada bayyana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hakika manzon Allah ya yi bayani annahu la yajtanu imanun wa hasad ba yanda za a imani ya ba cikin rai da hasaba. muddin kina da hasada baki da imani muddin kina da imani baki da ne hasada shikenan yanzu iblis da ya zama bai da imani sai aikata ne sai aikata hasada yusa Allah ce fafasaka an amru rabbih sai iblis ya ma umarnin ubangijin shi ta waye a wata ayar kuma Allah madaukakin sarki ya ce iblis ya zama kafiri sakamakon wannan abin da yayi ashe kenan dukkanin mutumin da ya zama yana da hassaba a cikin ran shi to sakon da ake isan mai ya sani cewa bai da imani annabi ya ce imani da hassaba ba su taba haduwa fi kalbi abdin a cikin zuciyar wani bawa ai anna dukhulul hasad lil qalbi shigar hassada a cikin zuci ma'anahu abin da yake nuna shi ne imanin imanin minhu yana koran imani ne a cikin zuciya gaba ɗaya kina yan uwa kina da hasada to Allah baki da imani duk wanda rigar da kika sa kin sa riga ne kawai kina dodon guna da shi zaka je lahira a za a kama ki da lifuffuka iri-iri na daga cikin laifin da za a kama ki da shi shine kin yi sojan gona mun gane wannan kin shiga rigar masu imani alhamdu ba ki da imani sakamakon hasada. kuma za mu zo mu buga misali a karatukanmu na gaba da izinin Allah dangane da wasu nau'uka na hassada Allah ya raba mu da hassada malam sun ce wa bayyana aidan wa bayyana aidan har ina wa manzon Allah ya bayani annal hasada ya akulul hasanat cewa hasada yana cinye ladaddakin mutane kama ta akulun narul khatab kamar yanda wuta ke cinye kirari kun san kira ko to ki samu kiraro ki tara ki sanya mai kalanzir ki hura mai wuta ki ga yadda wuta ke cin wannan kiraran to haka hassada ke cin ne ke cin imani ke cin laba in ka aikata laba miliyan ɗaya kika yi hassada ɗaya kafin rana ta faɗi to wannan hassadan ta cinye ladan ki gaba ɗaya shi sa jama'a ashe in mun fahimci wannan za mu gano hasaba sankara ne da ke cinye lada hasaba sankara ne da ke cinye imani hasaba wani tarko ne da ke kama dan adam ya kai shi jahannama tun dan adam bai farga ba haka ne ba haka ba mun fahimci waɗannan karatun malo ya ce wa kalbu da minhul iman duk zuciyar da aka kora imani cewa babu sauran imani a ciki mun gano wannan da kyau ko kuma aka ce babu wani aiki mai kyau na laba a cikin wannan zuciya malu ce la khaira fihi babu sauran alkhairi a wannan ran wa kullu zalika bi sababil hasad malu ce duk waɗannan musibu na kauda imani da cinye laba da rushe duk wani ni'ima na alkhairin dan adam ba abin da ke haifar da shi illa hasada liba malai ce don wannan nema mamuftala bihi duk wanda aka jarabta da hasara faƙadubtulo bi maradin obalin katil hakika an jarabce shi da wani irin cuta wacce take kallakawa take kisan farar ɗaya ya ƙuni ba'adul hukama wanda daga cikin masu hikima ya ce alhasadu jirhun hasada wani irin gwalando ne wanda la yabra bai warkewa an san galambe ko idan mutum ya ji ciwo sai a ce wane ya ji rauni idan idan wannan ciwon ya kwakwabe yana ƙara faɗi yana ƙara zurfi yana ruwa yana cin fata yana cin tsoka da jiyoji sai ba shi a ce ya zama ne ya zama gyambo ya zama gwalando ina fatan mun gane wannan to hasada wani gwalando ne a cikin ran ɗan adam wanda ya warkewa mun gane wannan mu kyau ko gwargwadon zurfin wannan hasada gwargwadon zurfin wannan ciwon wa kala akhar wani yake cewa asadun tuqaribuhu zaki ya tare shi abokan daji ba gida ga ba gida ba bai da wani makami bai da wani mataimaki khairu shi yafi mai alkhairi min hasudin da a ce wani mai hasada ya tasa shi gaba turaqibuhu wanda ya ce ya tunkare shi da hasada ya ce gara zaki ya tare shi da mai hasada ya sa ido domin ashe zaki na hallakarwa mai hasada ma yana hallakarwa ai mun ji ga hasada cin ya fidda annabi adamu daga aljanna ko sannan bala'in hasadan bai barin mai hasadan domin shi ma iblis an koro shi daga sama an tsine mai albarka wancan dan annabi adamu da ya kisan kai ga bala'i ya biyo shi annabi ya ce duk wani kisan kai da aka yi nan zuwa tashin kiyama sai ya rubuta mai zunubin wannan kisan kan ashe babu riba cikin abin da ya shafi kisan kai malam yake cewa wa qala akhar wani malamin ya ce alhasudu min alhammi ka sa sam ko sum kun ga mai hassada dangane da abin da ya shafi damuwa da ke kururuwa a cikin ran shi da zuciyar shi kamar wanda yake shan ko yake shawar da dafi ne fa in san muhu idan wannan guban da yake fesa ko yake shawa kwanta zala anhu muhu sai wancan bakin cikin ya gushe kenan mai hasada duk sanda ga wani ni'ima tattare da ke kokarin shi ne ya ta sada ya ta kokari ya ta zuba waɗannan guba nashi har sai ya ga wannan ni'ima ya gushe daga gare ki ni'iman na gushewa to sai wancan guba nashi sai ya sassauto sai kuma hankalin shi sai ya kwanta ashe lokacin da mai hassada yake hassada muddin wancan ni'iman da ke tattare da wani da yake ma hassada na nan har yanzu yana nan cikin kunci da nan ina fatan mun gane wannan da kyau ashe mai hasada kullum baya hutawa ko Allah ya sauwaka malai ce wal hasidu kun ga hasada ya ishi maran a min marin aura malai yake cewa yana rayuwa cikin wani irin rayuwa ne mai raɗaɗi sama da irin raɗaɗin da maruru na arsardaniya irin maruru da damuwa da kaluluwa na mai fama da cutar daji ko kansa yake fama da shi in kin taba haɗuwa da mai cutan kansa irin yadda wannan ciwon kansan ke damun shi da raɗaɗi da zugi to haka shi ma mai hassada zuruhin shi kullum yake cika da kunci da wahala da zugi da radadi allah madaukin sarki ya kare mu daga bala'in hassada malam ya ce wa haza abbar anhu sha'ir da wannan ne wani mawaki yi mu ya fassara abin da halin mai hasada yake shiga mai kaunihi inda yake cewa isbir ala hasadil hasud fa inna sabruka qatila kan nari ta'akula ba'daha in lam tajid ma kulu. yake cewa isbir dan uwa kai hakuri ala hasadil hasud dangane da hasadan mahasadi, fa inna sabruka hakurin da zaka yi qatiluhu shi zai kashe shi mun gano wannan duk lokacin da mutum yake maka hasara yake maka hasara ki haƙuri ki ja baki kakke tanka mashi ka rabu da shi mun gano wannan kamar mutum ne zai ta zagin ki ya ta faɗin maganganun ɓatanci ya ta gulma ya ta kaza kakke tanka mashi. Ki safihu fala ta jibhu فلا min فخير من sukutu fa in kallamtahu فرجت anhu. wa in khallaitahu kabadan ya mutu duk sanda yake magana yake ta kaza kake tanka mishi in kika bar shi to sai damuwa da min kufurci sai halakar da shi to haka mai hasada lokacin da yake nake hasada ko kin gano ki rabu da shi wannan damuwa sai ya kai shi ga mahallaka ba wannan mahallakan ya kai ga iblis ba ba wannan mahallakan ya hallaka wancan dan annabi adamu ba duk nasihan da dan uwan shi ya mashi ya ji nasihar bai ji sai da abin ya kai zuwa ga halaka sai ke cewa kannar shi ran ko zuciyar mai hasada kamar wuta ne wanda ta akuna ba'aduha wuta sashen suna cin sashi don allah ki samu ki saka bakin wuta a cikin kaskonki idan wuta ya cinye shi gaba daya sai zama ne sai zama rushi haka ne to haka mai hasada yake kokarin ya ta cin mutane da hassadin shi yana watsa musu guba yana illatar da su sai ya gama da su kaf ya zama rushi kenan in kika bar wannan rushin yana nan yana nan rushin sai ya rika cin ne ya rika cin kan shi sai da biyu da abin da ne ci kuma sai ta cin kan shi ta cin kan shi ta cin kan shi in aka samu tsawon lokaci sai ya zama ne sai ya zama to ka hallaka kan shi kenan haka ne hasada yake in me nake hasada kina tankawa to kin bashi kiraren da zai ci gaba da ruruwa yana cin kanshi mai hasada duk san da ya dauko hasadan kakki damu da yana yake kau da kai wallahi daga karshe zai hallaka kanshi ko mun gane wannan da kyau ko shine ce illan najid ma Kulu, muddin wuta ta samu abin da za ta ci ba sai ta ci kanta mai hasada in bai samu daman harba guban hasadan shi cutar da wani ba sai guban ya je bouncing ya dawo cutar da kanshi ina ta mun gane wannan da kyau shi yasa in mutum hasada ta yi hasada ku bari da shi kakkutan kamashi tanka mashi wa qala hukama wanda daga cikin masu hikima ya ce alhasidu la yanalu min mu illa mudammatun wa Shi ne hasada bai taɓa samu a duk wani majalisin da aka zauna face sai ƙasƙanci da tozarci yanzu a nan karatun da muke na akwai wanda kullum suna nan suna hasadan karatun hasadan ni ina yi hasadan ko kuna sauraye hasadan abin da ake karantawa hasadan yan uwan da ke taimakawa wajen gudanuwan karatun kun gane wannan da kyau ko to in muka kai da kai muka rabu da su muka ci gaba da mu to hasada mai hasada haka zai ta yi kullum aka zo na karatun aka tashi yana nan cikin kunci da tozarci da wahala yana nan sai wutan hasadan nan ta kai shi ya furta wata magana wanda sai ta kai ta komo ta tozarta shi ina fatan mun gane wannan da kyau wala wa malu malaika shi ne hasada ba abin da yake samu ta fuskacin malaiku illa la'ana sai tsinuwa wa ghadaban da fushi kenan ne hasada kullum malaiku suna fushi da shi sakamakon fushin da Allah yake da shi kullum ne hasada malaiku na tsine mai albarka sakamakon tsinuwar da Allah madaukin sarki yake mashi domin ya ce la'ana lazina la'anahumullah su ne waɗanda Allah ya tsine masa albarka domin duk wanda Allah ya tsine ma albarka zai samu mataimaki ba zai samu ba saboda suna mutane hassada abin da Allah ya ba su wala malu min al-khalqi shi ko mai hassada cikin al'umma babu kasan da yake samu illa jaza'an wa ghamma mutane su dinga kin suna shiga kunci ba a son hudda da shi ana gane hasada yake sai ga mutane suna ta baya ba kuma kullum ya rika shiga cikin damuwa kullum al'umma suna cikin damuwa suna cikin samun cutarwa daga gare shi kenan bai da alkhairin da yake zuwa masu society shi da shi ko bai taimakon kan shi hasali Allah na fushi da shi na tsine mai malaku na fushi da shi kuma suna tsine mashi wala nalo inda niza illa shiddatan wa haula sannan duk sanda aka za a tattauna za a yi bayani to sai ya shiga halin tashin hankali sai ya shiga tsanani jama'a duk mai ba baya son wani majalisi ya haɗa ku da shi na tattaunawa sau da ya tabbatar in an zauna ba za a tashi ba sai ya haɗu da halin kunci da wahala ko mun gane wannan da ke ko ba ga ta kokarin kauce-kauce ta kokarin shi billa yi ta ƙarya da wani hasada bayan da za a yi sai ya haɗa da ni ƙarya mai hasada kamar munafiki ne munafiki bai taɓa yin munafunci sai ya ƙarya ƙaryar nan ba ta taɓa zama ita kaɗai sai yayi ne sai rantsuwa kan ƙarya haka mai hasaba bai taɓa yin hasaba sai yayi ƙarya bai taɓa tsayawa ga ƙaryar nan kaɗai sai yayi rantsuwa kan ƙarya ya ishe ku iblis abin da ya adamu kenan da hasara ta zo sai ce inni lakuma lamunan masu hina wai nasiha ya zai don allah nasiha ce ne ce ce ƙarya ce kuma gane wannan sannan wa kasa mahu sai yi masa rantsuwa ina fatan mun gane wannan da kyau sannan wala ya malu indal mawqif shine hasada idan aka wayi gari kiyama babu rabon da zai samu illa fadiha sai kunyata Allah zai daga shi bainal khalaiq a ce jama'an duniya kun ga wane wane shine dan wane kowa ya ji ya san shi a ce to me hasadan ni'imar Allah ne Allah ya tsine ne albarka ya fushi da shi ba wanda zai iya kawo mai agaji da tallafi a wannan lokaci sai Allah ya bada izini ya ce an yi ta da shi wa kalan ba abin da zai samu sai mururuwa a sa malaku su ɗora kafiri su iza ƙere shi ba inda za su zama da shi sai wutan jahannama sakamakon ne sakamakon hassada ina ba ta mun gano wannan da kyau mala yace amma kaunin hasad kasancewar hassada wa ba'un li'uman cuta ne kamar ki ce annoba ne ga al'ummomi faqad bayyana hun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yayi bayani wa hazzara min hufin mawtin idda yayi bayanin haɗarin hasada a wajeje masu tarin yawa min minha daga ciki inda annabi yake cewa dabba ilaykum da'ul umam qablakum haƙiƙa cutar al'ummomin da suka gabace ku ta duro muku alhasadu shine hasada wal baghda'u da kuma kiyayya hiya al ita ce miyan aski la aqulu takhluqu sha'ara annabi ya ce ba ina ce muku wai gaba da ƙin juna da hasada ke haifar da ita tana aski kai bane walakin takhluqu dina tana rugurugu da addini ina fatan mun gane wannan da kyau duk da mutum ya dauko hasada me ke faruwa daga nan gaba gaba na faruwa sai ne sun rusa addini kamar yadda iblis ya yi da ya hasaba sai gaba ya kullu tsakanin shi da adam gaban kuma ya haifar da ita har zuwa kanmu sai aka waye gari yanzu kalli yadda addini yake kuma duk iblis ya jawo shi allah maraukin sarki ya sa mu dace jama'a lokaci ya kure za mu saurara a nan za mu nemi taimakon Allah madaukin sarki da cewa Allah ya kai mu zuwa gobe za mu zo za mu dasa daga nan mu ga kuma bayanan da malam zai kawo mana in ya gama wannan shimfiɗa da sharan fagen da yake mana Allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi fasubhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum